burhanuddin Ƙasar bauchi wanda ah, ya nuna cewa zai karatu ko a da da ake gwagwarmaya kan maganan Sheikh Abdul Jabbar da shi ciki. Ya sake dawo da maganansa wanda Sheikh Burhanuddin zai raddin karatu gobe in Allah ya yarda. Sheikh Burhanuddin a gunsa wai duk hadisan da Malam Abdul Jabbar ya karanto ya fassaransa malam abdul shi ya faɗa babu wani kwatance da ake yi ga haka saboda irin wayannan kwatance malam abdul ya sani irin wayannan kwatantawa ba yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa abun sa wai shi in ji malam in ji <coughs> ba ni ba fa malam burhanuddin wai shak shak abdul jabbar shi ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam in ji malam burhanuddin kuma kun ga ya rika qur'anan shi sosai wai insha Allahu zai zo ya karanto wa'annan hadisai da Sheikh Abdul ya faɗa ya yayi sa'annan kuma wanda ke da musu wai wanda ke da musu akan wa'annan zantuttuka wai ga Qur'ani ya rika ya fito mai shi ya fito ayi mubahala in ji Malam Burhanuddin to za mu je da abin magana zuwa ga shek Malam Burhanuddin na minti biyar kamun Allah kai mu gobe Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sheikh Burhanuddin. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu zakin ma'aiki ina maka fatan alkhairi a wannan rana ta juma'a mai albarka a kuma cikin wata mai albarka watan Ramadan da shauran dukkan musulmi masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ina mana marhaban da shiga wannan wata kuma ina ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikassalam. Shak a gurguje ina gani eh, koya ne ne ka san gashi na an tada magana Shak Abdul Jabbar wanda malluma da dama suka zo a nan suke nuna cewa fa Malam Abdul Jabbar fassaran da ya yi da kwatancin da ya yi in mm. aka ce za a rike Malam Abdul Jabbar da irin wannan ba a Najeriya ba duk duniya kaka babu malamin da zai tsira duk mallum shi an kama su da wannan to ina tsammanin wala Allah zaka canza tunaninka na da amma me karfin har yanzu tunaninka na da yake nan kuma kake ganin za a yi mubahala kake ganin a'a wannan maganan su hujjojin su nan bai yi ba To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillahi sayyidina muhammadin al fatihi lima ugulik wal khatimi lima sabaka nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miki al-azim wato zaki sha'ani na abdul jabbar duk wani malami da zai fito yayi magana ɗan ku mu kara masa girman mu kara masa girman shehin shi to afwan to afwan to afwan na'am <laughs> da afon ba mun faɗa don mu walakantar da shi ba to amma mm. na gode da zaki da wannan na baharwa cewa na kira shi da sunansa kawai ban ce ko malam ko shak abdu jabbar ba eh ba mm. mun faɗa ka don walakantarwa ba ne amma sha'ani na malam abdu jabbar har ga Allah duk malamin da zai fito ya yi magana a kai to musamman man Assalamu alaikum. Mai hakuri kamar network gun Malam Burhanuddin. Na, shek muna jinka. A eh, ba network ne, eh, wani ne ya kira ya katse mana program din. Wato, abin da ke faruwa zaki ana ji na ko? Ana jinka. Hello? Eh, abin da ke faruwa duk malamin da zai fito ya magana. Yawa, duk malamin da zai magana a kan sha'anin Abdul Jabbar wato musamman ma wanda suke fitowa suke gwada cewa ba a masa adalci ba to muna musu hangen kashi uku muka kasa su hangen da muke musu na ɗaya ma malamin da bai bibi abin da ya faru ba tun daga farko har zuwa lokacin da aka yanke masa hukunci yana magana ne kawai shi ya samu ƙarshen al'amarin ne bayan ta yi girma ya ji ana ce wai wai wai wai malam abdul ya ce kaza wa annabi akwai hadisai kaza kaza ya ce kaza kawai shi sai wato soyayya da mu ce ko goya baya da ba san ba da kariya ma Abdul Jabbar ya ɗibe shi wannan ɗaya kenan bai ba abin tun daga farko ba muna masa uzuri bai san ah, girman abubuwan da ya faɗa ba na biyu kuma imma wanda shi kawai yake da son zuciya shi kawai eh. ko me Abdul Jabbar ya yi daidai ne ko me ya yi daidai ne eh. mm, kashi uku ne in ma hmm. wanda bai bibiya ba bai bibi abin tun daga farko ba in ma kuma wanda ya bibiya son zuci eh, san zuciya ne kawai ya sa ba dai gaskiya ne in ma kuma na uku kuma wanda yake gaba da 'yan ɗariƙa baya so ya fito fili ya faɗa sai yake gaba da mu sai yake ganin kamar wata abu ne ta sa ake gaba da Malam Abdul Jabbar. Wannan ɗayan uku ne haka mun riga mun san su. To amma a gurguje zaki duk wanda wannan karatu namu da gobe dami da mu ɗauko muri sa mu sa duk mai son adalci a masu bashi kariya in mutum ya isa dan Allah dan annabi ni neman gaskiya mu kullum zuciyarmu a buɗe take ba mu da wani riba ta kama Malam Abdul Jabbar wallahi ba mu da riba ba mu da wani dan an tsare shi babu abin da zai tsare mana na rayuwa babu abin da kuma zai ƙara mana illa hukuma ne ta ga girman abin da yake faɗa da malaman musulunci duka gaba ɗaya aka haɗa, ana ce an yi maja girman abin da yake faɗa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba mu taɓa jin wanda yake gaya wa annabi wannan magana ba ko da ɗan Abdul Wahabi wato Wahabiyawa su yi hakuri, ɗan Abdul Wahabi ya faɗi maganganu marasa daɗi akan musulmai da wani janibi na annabi amma ko shi bai faɗi irin abubuwan da Abdul Jabbar yake gaya wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama kuma Abdul Jabbar ya wannan maganganun ba shi ya faɗa ba a cikin littattafai ne yanda daɗin abun kenan yanda ya faɗa cikin littattafai kuma aka nemi ya kawo gurin amma ah, kawowa ya gagara to du ka yadda da cewa ka yadda da cewa da eh, malluman nan suka zo suke cewa kaman ah, irin fassarar da Sheikh Abdul Jabbar yayi da irin kan da ya kwatanta kwatancin da yayi ai ah. ba wai na nufi da annabi sallallahu alaihi wasallam wai na kwatanta wai kaman to amma in da abi da wannan kalma kaman da ake yi ba malami wai ba Najeriya wai ba malamin duniya kab gaba da da sai ka yarda da haka a wannan to ai tatsuniya ne to in akwai in malamin sun ce babu wani malamin da zai tsira in haka ne to muna neman su lissafa mana wasu mashahuran malamai masana su ɗauko maganganun da suka faɗa wa'annan Muhammadu na ɓatanci suka ce kuma maganganun na cikin hadisi su kawo mana wa'innan malaman sannan a kawo kuma na Abdul Jabbar din mu ai shi kenan kawai ka bi aka wannan magana da suke faɗa su ne suke faɗa in kuma har haka ne me yasa shi ɗaya ne aka masa wannan hukunci din a malima ba a yi masa wurin ba wannan hmm. abun a duba ne sabi haka wannan magana daga bakinsa ya fito yake faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma na mafi munu kuma sai yace magabata irin su Imam Bukhari su suka rawaita irin su wane ne su suka rawaita maganganu da wanda mara daɗi wallahi ba ma san maimaita wannan magana shi ya faɗa da bakinsa ba su suka faɗa ba wannan magana ne ta gaskiya dan mun bibiyi magana mun bibiya duk da mu almajirai ne amma akwai malama na'am wancan suka yi sun kawo wasu ah, sun kawo voice na ya sunan shi nan a shak Ahmad Bamba marigayi Allah ji kansa sun kawo voice ɗinsa da suka saka kana ganin daya ne da irin wanda Malam Abdul ya yi ko dai a kana ganin akwai bambanci a cikin magana da shak Ahmad Bamba yi kuma sun kawo maganar shak Ahmad Gumi da shi ma ya yi. Mm, ake gwada ai shi ma irin wannan za a iya kwatanta da shak maganar shak jabari kana ganin daidai ne kamar kan da suka ce za a iya kama wasu malluma kamar irin misalan da suka kawo saboda ka ce a kawo mashurai kamar shak ahmad bamba kamar shak ahmad gumi eh, eh shak abakar gumi ai kana ganin su ma suka ne ah, shi kana ganin maganar su zai daya da na malam abdul eh. jabbar har yanzu kai baka gamsu da wannan ba to alhamdulillah na farko dai ban ji mai malam ahmad bamba ya faɗa ba na ga dai sun sa amma ban Allah bai bani iko na saurara ba da na Malam Abakar gumi amma duk da ban ji ba na tabbata babu maganan da da a kira annabi ba na son maimaita magana babu wannan maganan a cikin maganganunsu su abinda abdu jabbar ya ta manzan Allah da shi ya faffada babu wannan maganan daga bakin su amma zaki menene malam Ahmad ban bai faɗa ka daga bakin ka kawai ba ya ka danna mun ba me suka ce ya sai faɗa dai eh shai ah, to eh, gaskiya ba zan iya tuna duka ba amma zan iya akwai bidiyon dai anan nan amma ba zan iya tuna duka ba ba zan yi tuna duka ba to ba ni bukatan sai ka sa bidiyon amma da ka turo min gobe ai zan ji amma su sani muryoyin abubuwan da Abjabbar fai faɗa manzala in aka tara ta fi guda ɗari kuma ya ce malaman hadisi ne suka rawaito saboda daga in sun tashi kawo no na malaman su ma in suka kama ganin maimuni kuma su kawo cewa sun ce a hadisi ne amma mutum in shi ya fito ya faɗo ta fassararsa ya yi kuskure wannan da iya ce ya yi kure ko da ke ban tura maka ba amma na ji maganar ka na ƙarshen nan kana nufin hmm. in aka saka kamar na malam ahmad ko kuma shek abubakar gumi ya ce a hadisi ya tsinte shi a hadisi ya ɗauke shi ko da sauransu ya nuna cewa annabi ya faɗa. ai shi yawwa yawa yawa eh, eh eh haka ai shi abjabar cewa yake malaman hadisi ne suka rawaita an rawaita don ɓata annabi ai in ya faɗi maganan yakan ce a hadisi na kaza an ce annabi ya ce kaza kaza kaza kaza ai yasa aka yi amma da shi ne yake faɗa wannan da bakin sa ai da tintintin hukuncin da da masa dama kawai amma mai sauki ne amma da yace magabata shi yasa ya a ce to kawo gurin sabi aka dan wani malami ya zo fassara ya faɗo ta magana yayi zamiya ko so ɗaya wannan ma'azur da masa uzuri amma wannan shi yana cewa ga nan sun fi dubu irin wa'innan maganganun alheri yana gwada magabata fa sun ci amanan ilimi ne shi ne yanzu ya zo in zaki da ka manta in da ka tuna akwai wata bidiyo da muka zo da mu karatu da kai anan na kawo wanda ka sa mana wanda yake ce ago da Allah da aka samu irin sama masu gano irin wannan hadisi wanda ake batanci wa annabi wai ago da Allah da aka samu irin shi Abdul Jabbar da shauransu kage kuma kullum maganar da suke faɗa cewa cewa yake ba shi ya faɗa ba a hadisi ba shi ya faɗa ba a yasa yake ce to wannan rushe musulunci yake neman yi gaba ɗaya tunda an kawo hadisan kuma ko shari'a da aka masa sanda aka ba shi dama zai ɗibo littattafan ya faɗa ya faɗa amma wannan kalamai da ake nema da ya danganta su wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo su hadisin babu kuma har gobe kan su yake kuma mu ba mu gaba da shi akan komai illa rushe darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da yake yi wallahi shine mafi abin da ya daga mana hankali kuma dole mu ba da ranmu wa annabi Muhammadu akan abin da muka sani gurgurdan Shai na ce minti biyar amma mun sha minti na ce minti biyar amma gashi mun sha minti goma sha biyu to amma yi hakuri magana na na ƙarshe da eh, zan eh, ba zan mm. tuna na shek Abakar Gumi wai wanda suka kawo bidiyon da suka saka nan wanda shek Abakar Gumi ke cewa wannan hadisin da ake cewa duk wanda wai yake cewa ayyuka Annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri da yake cewa duk wanda ya duk wanda ya ce ayyuka Annabi sallallahu alaihi wasallam eh. sihiri kafuri ne shi bai yarda da wannan hadisi ba wato zaki afwan mm, maganan kan bana jin bana jin me kake faɗa yana yayyankewa yanzu fa kana ji har yanzu muryar ni daga guri na na yankewa ba na jin me kake faɗa oh, jama'a kuna ji na ba na ji muryar yayi siriri haka ba na jin me kake faɗa kana ji na yanzu kana ji na har yanzu ba na ba na jin ba na jin ka yan facebook kun kuna ji na ku zara mini amma ni kana ji na eh mu muna jin ka ni kana ji na eh mu muna to ni kai ba To maganan na yadda ka san kaman wani a matsa murya can tsiririya ka bana jin me kake faɗa don na ji daɗin ba da amsa me kake so ka faɗa. Maganan da zan yi maka yana da muhimmanci sosai. Har yanzu dai bana jin ka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To. Allah bana jin ka. To. Eh, abin da kaman wani muryan kaman muryan haka kaman muryan jita ne ko mene haka ki ki ki haka bana jin ka. To Sauka sauka ka dawo sauka ka dawo sauka ka dawo sauka ka dawo ok in saukan dawo to barin saukan dawo <laughs> jama'a mu yawa kuri ah, wannan yanayi jama'a kowa da fahimtansa ah, kuma insha Allahu wai dole shi an zo rashin fahimta sa'annan a dawo a fahimci juna kuma fahimtan ake nema fahimtan ita ake bukata shi yasa kowa da nashi kuma dole mu bawa kowa dama dole mu bawa kowa dama ehe dole mu bawa kowa dama to kaga kuma in aka ba da dama dole malam din zai bude kira aka bude kira ah, kamar kan da yake ce na kalubalantan duk wanda zai zo a cikin maganansa da yake ganin ba haka ba ne farko su fara yin mu ba <laughs> ya zo da kur'aninsa su fara yin mubahala in ai mubahala sai a shiga cikin karatu in ji malam burhanuddin ah, alhamdulillah assalamu alaikum shek assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Shayi, cire, cire yafisin, cire. Yanzu baka gani na ba? Eh. <laughs> Ko ya sabul kafi sun maka addu'a ne. <laughs> Shayi, cire, cire, cire, cire Zaki. kire ya fi sun muji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam kana jina? Zaki wala har yanzu irin na da yake muryan kuma na ganin kamar ko daga wurin Kire ya fi sun. Eh, yanzu kana jin mu? Kai kana jin? lillahi. Kai kire ya fi sun. Na wala zaki har yanzu muryan baya fita. Eh kire iya fi sun, kire iya fi sun. Kire yanzu kana jin mu hello salamu alaikum hello salamu alaikum wallahi zaki murya to shi ke oh. bari mu kashin Allah kai mu gobe tunda karatun gobe ne tunda karatun gobe ne Allah kai mu gobe da abin da nake nemo abin da nake bukata in gaya maka ne shine magana malam Abubakar gudu wannan zan iya tuna to amma na Sheikh Ahmad Bamba gaskiya ba shi a kaina da yawa haka saboda baban da ke zuwa kullum yana da yawa to alhamdulillah bari mu aje bari mu aje babu damuwa Allah kai mu gobe insha Allah za mu yi zama wannan karatu Allah taimake mu ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعه السلام عليكم الله يقدر